Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar. Kasar Ecuador ta mika wani hamshakin shugaban kungiyar 'yan daba wanda ake zargi da yin barazana ga ɗan takarar shugaban kasar da aka kashe zuwa gidan yari mai tsatsauran tsaro ta hanyar wani gagarumin shirin sojoji da 'yan sanda a ranar asabar inji jami'ai da sanyin safiya ne kimanin jami'ai dubu hudu dauke da manyan makamai suka shiga gidan yari na takwas a guayaquil da ke kudu maso yammacin ecuador inda ake tsare da shugaban kungiyar masu aikata laifuka ta los generos jose adolfo machias wanda aka fi sani da fito shugaban kasar ecuador guillermo lasso ya ba da sanarwa a shafin sada zumunta na x wanda aka fi sani da twitter a da cewa an mayar da machias zuwa la roca wani gidan yari mafi girma da ke daukar mutum da hamsin wani bangare na gidan yarin da dama yake a ciki mataimakin shugaban kasar taiwan william lai ya isa birnin new york a daren jiya asabar wani wurin da ya da zango a kan hanyar sata kai ziyarar kwanaki bakwai a kasar paraguay zai bi ta francisco a yayin da yake komawa taiwan china ta yi allah wadai da tsayawarsa a wuraren kuma akwai fargabar cewa za ta mayar da martani ga ziyarce-ziyarcen ta hanyar kaddamar da atisayen soji na nuna adawa amurka da taiwan sun bayyana biyawa ta wurare da layi yake yi a matsayin na yau da kullum ga jami'an taiwan china ta ce tana adawa da irin waɗannan ziyarce-ziyarcen na tsegumi musamman ga wani mutum kamar lai dan siyasar da beijing ta ayyana a matsayin mai fafutukar ɓallewa da samun 'yancin taiwan labaran suna zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc wasu 'yan tsirarun limaman majami'ar orthodox na rasha sun fito karara suna adawa da goyon bayan da shugabansu yake yi wa mamayar da rasha ta kai wa ukraine kuma suna ɗanɗana wahalar sakamakon yakin reverend ayon koval ya rasa matsayinsa na limamin majami'ar orthodox na rasha bayan ya canja wata muhimmiyar kalma ɗaya a cikin addu'ar da shugabansa Kirill ya buƙaci dukkanin limamai su yi amfani da su a lokacin ibada. Koval ya yi addu'a don samun zaman lafiya a maimakon nasara a Ukraine. An kwashe dubban mutane daga gidajensu a kudu maso yammacin China bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya sanadiyar rugujewar tsaunuka. a halin da ake ciki kuma mutane biyu sun mutu yayin da sha shida suka ɓace sakamakon zabtarewar kasa a yammacin kasar. kamar yadda kafafen yada labarai na kasar suka ruwaito a jiya asabar guguwar hadarin kanun da ta afkawa kasar japan a yanzu haka tana addabar yankin arewa maso gabashin kasar china lamarin da ya kai ga yankewar wani mashikin kogi tare da soke zirga-zirgar jiragen ƙasa akalla ashirin wasu sassa na kasar china suna fama da ruwan sama mai karfi da ambaliya a duk lokacin bazara amma a bana lamarin ya yi tsanani a wasu yankuna. yayin da wasu yankuna ke fama da fari da ke lalata amfanin gona da alama wannan karon za a sami wata sabuwar ƙasa da za ta lashe gasar cin kofin duniya ta mata a karon farko a bana yayin da aka yi wajen da dukkan waɗanda suka taɓa lashe gasar a can baya manazarta na ganin watakila ƙasar na iya kasancewa australia mai karɓar bakuncin gasar ƙasar ta australia na karɓar bakuncin gasar ne da haɗin gwiwa da new zealand to amma ta zama ƙasa ta farko da ke karɓar bakuncin gasar da ta sami nasara a wasan kwata final na gasanni tara na cin kofin duniyar na mata tun daga ƙasar amurka a shekarar 1999 australia ta kai wasan kusa da na karshe karon farko a tarihin ƙungiyar ƙasar kuma za ta kara da ingila a ranar laraba domin samun damar fafata wasan karshe ta gasar a bangare ɗaya kuma a ranar talata spain za ta kara da sweden a ɗaya wasan kusa da na karshen. spain din ma bata taba kaiwa wannan matakin na gasar ba yayin da ita kan sweden ta kai wasan karshe har sau hudu duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a ina muku maraba da zuwa zauren VOA. Kamar yadda na alkawalta a makon da ya gabata, a yau shirin zai tafi kasar Nijar ne, kuma a yanzu haka zan haɗa ku da wakilinmu Abdullahi Yusuf wanda zai jagoranci shirin. Abdullahi Bismillah. To jama'a assalamu alaikum mun kuma gode da karɓa wannan goron gayyata. A yau shirin na zauren VOA wanda ofishin murya Amurka na birnin Yamai ya shirya zai mai da hankali ne kan matsalar tsadar rayuwa wacce za a iya cewa ta zama ruwan dare ga duniya a yanzu. jamhuriyar nijar da yana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da wanda matsalar ta tsadar rayuwa ke ci gaba da yin kamari inda an ƙasar ke ci gaba da kokawa game da yadda farashin kayayyakin masarufi ke ci gaba da hauhawa ba kakkautawa Ƙasashen duniya dai sun fara fuskantar wannan matsala ta tsadar rayuwa ce bayan bayyana cutar corona. Ana cikin wannan halin ne kuma aka samu barkewar yaƙi tsakanin Rasha da Ukraine. Wasu matsaloli da kuma ake ganin sun ƙara jofa a ƙasashen duniya cikin wannan halin na tsadar rayuwa. sun hada da matsin tattalin arziki da kuma matsalar tsaro ganin yadda wannan al'amarin na tsadar rayuwa ke ci gaba da yin kamari a yanzu haka zauren na voa na tare da malamai maza da mata waɗanda za mu tattauna da su game da irin matakan da suka dace hukumomin jamhuriyar nijar su ɗauka domin sauƙaƙa wa al'umma wannan al'amarin na tsadar rayuwa da kuma irin rawar da kowane bangare ya kamata ya taka a cikin wannan al'amarin malamai maza da mata da muka gayyato a cikin wannan zauren da farko akwai salisu amadu mai fafutuka ne a cikin kungiyar fararen hular nijar akwai amina hashimu wace ta shigo wannan zauren da sunan 'yar ƙasa sannan akwai annabo sumaila dan siyasa ne a bangaren jam'iyyun da ke adawa a jamhuriyar nijar sai kuma dauda tankama shi ma mai fafutuka ne a cikin kungiyar fararen hular nijar akwai rabi suleiman wacce ita ma ta shigo cikin wannan zauren da sunan 'yar ƙasa sai nasiru saidu shi ma mai fafutuka ne a cikin kungiyar fararen hular nijar akwai habila rabi'u dan siyasa ne a bangaren jam'iyyun da ke mulki sai kuma abdul nasir saidu shi ma mai fafutuka ne a cikin kungiyoyin fararen hular nijar ina gani zan fara da malamin da ke kusa da ni malam sai a gabatar da kai yau duk abin da ka ɗauka menene wanda ba a jin tsada shi ko kuma menene wanda ya zama tuta kake sayan shi jiya wanda bai kuɗi ko me ya kawo wanda abin wanda ya zamanto kuɗi suka karu ko kuma a tsadar da wanda ya zamanto ga kayan ma wani gaban babu abin siya yau abubuwa ne wanda ya zamanto in kai lissafi tsadar rayuwa kamar yadda na ce ma ta koma hantsi hantsi ce ya za ce daga gidan ko babu gidan da za ka ce wannan abubuwan babu shi to amma damu mu ne muke kawowa tallahi a bisa kan al'amuran yau kasa rubutu gobe kuka wanda zai zamanto a taimaka ma al'umma wanda ya zamanto irin wannan yanayin kai ya zamanto kullum ana tafiya tare ci ana ana gaza tare ci babba. To a bari mu mun magana ma a ajiya sai wata da kai. To malama Amina ya bangaren kuma mata kuke fuskantar wannan matsala ta tsadar rayuwa. Kisa ba ka Allah shaida. Ka Allah shaida kasuwa ka talaka ma ka tausaya ma talaka mai ɗan kai. Abinda duk saka tuya zai shira ya koma Allah ne. kuma ni lalle akwai tsadar rayuwa kuma akwai wannan abubuwa na ya ke na Israel na Israel akwai wannan zancen covid akwai wannan ne amma kuma akwai halayen mu da kanmu yan ƙasa na al'umma na al'umma da kanmu kamar yaya kamar yaya ne ne halayen mu eh wani abun bai shahe mu ba sai mu dauke shi mai da mu bai da shi na mu mine ne tonka mine ne tumati mine ne tattasai wanda muke noma a kasan mu ne gama shi da Israel ne gama shi da yaki a nan kamar har jami'a kamar kayan da ake fitowa da su daga waje ne ke tsara ko kuma dukkan da namu wanda muke da wanda muke nomawa da wanda ake kawo mu mutum hmm. dukkan su sun zama su masifa yanzu talaka yanda ci da gida kan yake shi da gidan shi fi su bi da dani kai dai sai daga ce ah, sai dai hamdala ba hmm, wani da ne ke sa abubuwan da ake sarrafa ko mu a cikin kasa kuma su da ba da kuma kace halayen mu ne mu da kanmu ɗan kasa ya kamata eh abu ko da abalar kama ba wani ne gwamnati mu ne gwamnati daidai da mu Allah ke ba mu hukunta kun ba mu da adalci ba mu tausaya mu juna ba mu da imani dole Allah ba mu gabata waɗanda ba su da tausayi ba su da imani ba su tausaya mu daga inda aka yi wani abu ya faru wani wuri kamar a ɗauki ɗan kuntun misali yanzu da Najeriya ba an yi an ƙara kuɗin bai ba hmm. to wannan kuɗin mu duk su da rage mu wannan shi ba sai in ce ma ɗan su 'yan Najeriya da su kusan da su aka samu abin ba daga rage mu yanzu wani duniya irin yadda mutane suke yi su samu abin da ka faɗa a ruwan ga bakin su to wa za a dora ba laifi wannan abu na ɗaya akwai laifi na yan ƴan ƙasa rishin imanin da rishin adalcin na biyu akwai su da kansu ƴan kasuwa su da kansu ƴan kasuwa a rika ɗiban Allah a rika ɗiban Allah ta tuka ko muka tara ba irin ba da gani talaka kun ba a samu da jazinar a ce maka wajen zarce da ita za a samu tun da mutum ne kai na ka je lahira ka yi kowa dan ka dan ka je lahira ka yi kowa an ce ka ga fa da kike bai da aka ci ka bane kenan ina so su ya kamata mutane mu rika tausaya mu juna mu ta haka mu da kanmu ya kamata mu yi da kanmu cikin wannan bincike. Sai a gabatar da kai. Wanda mu su ne musa. Mun shugaba da kafarki yan bin da kokari. Na. Bangaren. Yan siyasa kenan yan siyasa ka bangaren adawa. Tuma na annabu me kake ganin ke kawo tsadar rayuwa ce? To abinda kowa sani muna cikin kasa da gwamnati ba ta tausayin al'umma. Gwamnati ba ta tausayin al'umma ta yau duk wahalar da 'yan kasa suke gani laifin duka ba kai kowa ba ke laifin gwamnati saboda gwamnati gwamnati wanda suka san ciwon kansu suka san ciwon kasa yau duk wani kasa ciki suke ana iya ta a ciki mu ga amfani da ta mu ga amfani da arziki da zama a kuma tana bakar wahala yau ba abin da ke sanuwa sun kasa ka wanda ba kai a gani kawo ba ta sanuwa hatsi ya ji cin hatsi sai wani da wani matara na nufin to dukkan wanga abubuwa mu ne mai kawon gaba saboda muna cikin kasar da gwamnati gwamnati duka wahala duka laifin kasar kasar ya babba wani laifin wani gwamnati ci ina za a kuma da ya ba ba mu wani shi ba ba ba ba ba ba ba yau da ya da da fara shiga da wahala cikin da cikin yunwa da talauci da baƙar da tun daga da ɗari tara da alif dubu da ɗari da arwa da da tinjabida muhammad isu iko kasar da talalaci babu ya ko dinga muhammad isu ke so kasar da kiyaye to duk a lokacin da kasar ta shiga cikin yunwa har yanzu cikin yunwa ciki yau ɗan isa bai tashi ya karya tsaye da rana ya yi babu babu amma kama da a har kasar gwamnati ta kama a kan ana da saboda mene ne mm. gona da iske da ya kasuwa yau duk abubuwan da ake sai da abincin da ake sai da da matalakawa ne ba kuma take ta eh, eh, kasuwa wani ba ba mu da zama yau unguwar da wuce ce ba tare da kun aji buka ta ce yau a sai da haji eh, jika biyar ba sai da in ta ce a sai da shekara ba wani biyar a sai da ribi biyar ba sai da in yi da ce in kasuwa kowanne riba kwantar da biyu kina duka wanga kwamfalisi da ke duka wahala da kasar ke sa gwamnati ta ba kowa bane ba amma na magana cewa ai kayan da ake fitowa da su daga waje su ne ke tsada ina da hin gwamnati anan yau ina akwai lahin gwamnati duk abincin da za a kawo daga waje ai awa shi ake nufin in ta ce da abincin za a kawo daga waje ba ba awo ba a sha abincin gajiya ina da za ka sauka amma an sa ɗaukar wannan matakin kuma daga baya sai kasance ai kasuwa ne babu wani wani yan kasuwa na ke maka dukkan su abu da ke laifin ba ke yan kasuwa ba laifin laifin wuri eh, malami na gaba sai a gabatar da shi. Eh, suna na alhaji daura zakama ina president na abdulrahman association dora da dudu kungiya ce ta fafuka da da kayayyakin ado kuma yana shugaban kungiyar yan shayi na sani da sa'a. Eh, malam dauda shin wai idan kayayyakin masarufi kawai ne suka yi tsada za a iya cewa ana fuskantar tsadar rayuwa ko kuma akwai wasu fannoni da su ma wannan al'amari na tsadar rayuwa ya shafe su. to ainihin mana da su ba wani bangare wanda tsadar rayuwa ba shafa ba inda da daidai gida da kake haya ka gama gida ko ko kirki guda na kasa mai kara ba amma a waya sai ya ce maka ya kara kudi saboda ta tafiya ta gaba. na kamar abin nan ya shafi gidajen haya. Eh duka shi ne nake maka babu fannin abin bai shafa ba. abin da yake kawo haka nan eh, rashin doka da ba duk kasar da babu doka doka ba ta aiki doka tana kashe dankali doka tana cin kasuwar sayar da za a kasuwar dare to ba za a yi daɗin tafiya ba saboda in babu adalci ba a yi ba ina tare kuna da shaida ne a lokacin da shugaban kasa ya hau ya tara yan kasuwa a ana rubuwar yana ta ya ba su wata uku su rage shinkafa in su rage ba za a yi kuma a kawo muku real wannan magana a shakara inda an yi irin wannan abubuwan ina ganin kan wannan bangare na abinci za a samu tunda kowa ya san yadda ake dauko daga Thailand yadda ake dauko daga tana ana dauko da sun faɗi sun ce kai da kabiyar ba amma a zo na sai da ta akwai mutane suke dauko abinci da kuma daga ina su zo nan sai sun dinka su to rishin doka ko da an ce wai lokacin su ke an ba kowa ya zai iya yi a'a ƙasa tana da doka tana zama da doka akwai hanyoyin da ya kamata a bi yau da ya kamata a sa 'yan kasuwa ga hanya in an zo an yi tsari an tabbatar da doka tana ta mai kowa ba ta kashe dankali ma ya saba ya kasa to dole ne za ka gani abubuwa sun karu su na gode ma da daura malama ta gaba sai ta gabatar da kanta eh, suna na Mali Suleiman. Na da na. Eh, eh, za a ci ya da su ba. So malama Rabi ɗazu Hajiya Amina ta yi tsokaci game da halin da ake ciki kan abin da ya shafi tsadar kayayyakin masarufi. Amalin ci gaba da kamari ne ke. Shin ya kuke tunanin makomar iyalai musamman ma marasa ƙarfi idan an tsaya haka? Kamar yadda zai yi ne ya shafi kamar yadda ya shafi kamar yadda ya shafi kamar yadda ya babu da sai inda in za ka yi abu ka zama to kamar ka zama to ne ka shiga wannan hali kamar yadda ke sai da abu ka zama to kai ne amma kawai mai tsaye kuma in kai ne an kalli haka nan ya sa ka ce kenan ya kamata mu dosi a mutum bari mu samu da ni kamar haka nan yake ba da ra'ayi na kamar a ah, muke ganin a naya bangare abubuwan da suka yi tsada a cikin kasuwa. abubuwan da suka yi tsada kuma ya kuma ya san shi duka bakin duk abin da za ka ci ba duka kan shinkafa ga haji wani masara wani waken na duka muke yi masu yawanci su amma kowa zai da ya suke ta kuma kamar wani wannan malamin ya wuce shi da jan haya ya zuba a mazancin su ne kawai abin ya shafi kowane fanni. Da gabatar da ke. Kalai na sosai da ba mu gani ya fi Eh, Malam Nasiru ana ganin an gana ku na ƙungiyoyin fararen hula kuma kuna da alhaki game da abubuwan da ke faruwa a halin yanzu. So da kun je ku kuwa kusa da ake da ke baya. Me za ce game da wannan? To alhamdulillah ya mala abin da ya kamata a ce da wani sa bangare na tsada rayuwa shi ne yanayi wanda kaya suke hawa baki. Kamar yanzu suka gani ka yi ga abu da za a shirya yau dole ba kuma shi ma zan kula a kuma wani shi ne da ta tsara kuma abu ne wanda aka yi da bisa a labu na farko gwamnati shi da aka nauyi a cikin kasa na sai da dokoki na kasa na tsara rayuwar yan kasa da ma yan kasuwa da ma talakawa da masu na biyu mai ban da ita ce yan kasuwa su kan kansu dosis kamar waɗanda ka koda da waɗanda ka sai da wani sa'annan ba ka yi na uku shi ne talakawan da ka saya to ana ma'amala ta wayan mutane ko bangare ita ce ya kamata a ce idan ta yi kyau sai ta kawo sassauci a cikin rayuwar talaka da farko gwamnati yana tsara kasuwanci na ƙasa da dokoki wala akwai su na biyu gwamnati tana tattaunawa da 'yan kasuwa dangance da yanayi na kasuwanci in ma su rage ko kuma a nemi da ɓangare na abinci misali irin wannan ba shi ne a duka lokacin da azumi ya fara kana ganin za a taru tsakanin gwamnati da manya-manyan 'yan kasuwa a ɗauki alƙawulla su karɓar su musamman 'yan kasuwa su ɗauki alƙawulla cewa za su rage kuɗin abinci saboda darajar wata saboda su tausaya mata ita gwamnati sai ta ɗauki kan ita kuma za ta rage lamu ko kuma kayan awo domin tsara kai samu sau to mun kai lokacin da gwamnati ta tabbatar da lamu da tare amma su ɗan kasuwa suka yi shi da amma talakawa su gane kasu domin domin su ɗan kasuwa suna aiki da abin da dare ce jari rusha ko liberalism an sake su su yi sana'a yadda sun ga dama shi ne yasa offer da demand kamar labarin da fari neman da ake cewa bukata da abin da ya saka shi ne suke amfani da ita suna sai da kaya cikin lokacin da suka dama misali wanda da faka ai manya manya yan kasuwa yadda suka sai da kayan babu dani wannan ya kana izancen hali na ɗan kasuwa hali na al'umma halin mutum da abin da waɗannan bayanai na Malam Nasiru Sa'idu na ƙungiyar muryar talaka za mu dasa aya a yau idan allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da abdullahi yusuf a Niger sai solomon abo wanda ya daidaita sautin shirin ni ce madina dauda mu huta lafiya gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Ana Haruna Isa dan Nijar mazaunin kasar ghana a garin kumashi to mu dai muna gida ne aikin fawa ya kawo mu nan daga can muna gida muna gida haka ne wani lokaci abin yana tafiya wani lokaci kasan dai halin kasar nijar sai akwai wasu abokai namu da ke zuwa nan ne su ma sana aikin su kenan daga gida su duka muna tare aikin mu kenan to can daga gida aikin dai ba wani tafiya ake sai ba saboda ka san halayyar kasar Nijar wanda ke wanda muka zo muka tada su dama suna suna aikin su aikin su nan ne suna aikin su nan ne to can matsalolin da ake fuskanta suka ce to in dai ka aikin ka ne ka yi aiki muna neman ka ne to ni lokacin da suka zo din gida ma saboda in sun zo muna ganin abin da suke zuwa da shi yana faranta mu na rai yana burge mu da zai ta wasan ce in na shirya mu je gaba da san ce to ni yanzu halin da ake ciki dai banda banda banda kuɗin tafiya sai ce ma inda yin magana kuɗi ne shi ga aljifu shi yana da kyau ce ceto zan yi shawara ga iyaye na don farko ma da faɗa musu suka ce ah, tafiya kare ba ba za mu bari ka je ba sai ni ceto saboda me sai suka ce saboda gidan ni kaɗai ne na namiji kuma ko kaga da halin halin gidan yake ciki ba mu da wani karfi sai ni ce ku bana ai saboda shi ni ma na ɗauki ni zan je wurin saboda abin da ke cikin wahalar ke cikin nan garinmu mu sai muka shirya ya ce min ranar lahadin za mu taso daga taso mu ta farko to ni zo na shawarta mu suka ce a ah, eh to ai sai muka abin ga tafiya to tasowar mun nan da hanyar da muka dauko ta burkina kalubalen da muka fuskanta shine ka zan burkina cikin kasa guda ɗaya ka samu irin gate ya kai biyar haka in ba ka da karti an karbe ka jika idan kana da karti an karbe ka in ba ka da karti an karfe ka jika bari in kana karti jika guda ne to ni tasowa ta saboda rashin shiri ko karti ma ban ci haka ake shi mai wanda ta so da ni din na shine shine kawai ne ya ta duka shine komi na hanya har muka samu muka zo da izinin Allah har muka samu muka zo zuwa na na samka hannun wani mai gida na sunan shi zakari don ko gida ma ma'aifina ne kanin babana ne karami mun samko hannun shi muka zo ya zo muna yana aza muna kan tire muna yawo cikin gari haka muke abu kaɗan kaɗan daga ciki da ya ga kwarewa ta ta abun daga ciki sai ce to kwanan ga haruna za a buɗa ma na ka wuri ka abun nan to haka muna ciki saboda zamantakewa da kalubalen rayuwa muna ciki haka farko ina muna yawo da cikin unguni ga kai muna abun nan da ya ga kwarewa ta sai ce to yanzu a buɗa ma wani wuri ka ci gwadawa zama wuri guda san ce to alhamdulillah haka muke haka muke cikin ɗakin su don yaran shi sun kai mu sha biyar muna wuri guda haka muke cikin ɗaki dai ka san kalubalen zamantakewa haka muke ciki da muka zo na buɗe wannan wurin ina da yanzu daga cikin shi ne haka cikin shi sai kama min wani sai muka muna yanzu muka zo muka zo mu hudu daga cikin su kwanan ma waɗansu sun je gida yanzu mu biyu ke cikin ɗakin amma saboda ka san kalubalen kasuwanci wani lokaci ya tai wani lokaci kuma yanzu da muke bayan sallar ga talaya kasuwancin saboda da ya zo kasa haka dai muke ta dubara alhamdulillah kadan kadan muke ta dubara da shi alhamdulillah ci gaban da na samu dai har gida suna sa albarka shine duk wani tsawon lokaci dai muna samun abin da mun ka ba su gida suna gudanar da su yanzu gashi a gida ko dai a lalace ban rasa dabban da ya kai kai biyar haka daga ciki saboda amfanin da muke samu cikin wannan sana'a alhamdulillah yanzu dai damuwa shi damuwa na shine guda saboda mun bar gida dai barin mu gida dai lafiya lau alhamdulillah amma yanzu labarin ga da zo daga bayan na magana kunga to fargaba na ne mutanen mu da ke can zamani iyali na da tsofi na da komi na da ke can da yake da don yanzu ana cikin sasantawa to muna fatan sasantawa na a samu galaba a ci nasarar shi a ci nasarar shi fargaba mu shine damuwar da muke cikin kunnan da kunnan da ake ciki yanzu mun baro iyali gida da tsofi da komi da kannan mu da komi suna gida to fargaban mu da shine abin da zai zo ba gaskiya yanzu dai abin da nake so eh, abin da nake so na ɗauko matata na can in kawo saboda nan ne dai alhamdulillah muna zamanin lafiya lau zaman ƙasa yana yana da daɗi ina son shi zan ɗauko mata ne in kawo shi nan ne duk duk an kai dai ka san iyaye su suna can insha Allah zuwa kwana biyu ana zuwa a leko su a dawo eh. alhamdulillah da mu da da mu da hukuma dai na ƙasar Ghana alhamdulillah babu ba mu da wani fargaba don ka san kasar gani shi dai lafiya lau ne zaman shi bai da wani abin gaba wata kada da ake yanka mutu alhamdulillah zan mu da mu da su alhamdulillah muna mu'amala da mutanen kasa lafiya lau alhamdulillah komai muna tafiya daidai rayuwa alhamdulillah don wata ran muna yi lokacin ka aikin da aiki na ne amma lokacin da dai shi yanayin zamantakewa aikin nan ne ban sai ka ciki ba sai muka zo muna aji wasu ababe wanda su kamata ba kullun aikin mu sai wata rana sai ga tanka sai zuwa suka zo suka kama mu har daga ciki suna ta za su kwashe muna nama daga nan ne sai mai gida na zakar yanzu aka gyara aka sulhunta to kalubalen rayuwa ta wannan ta fuskanta cikin sana'a na kalubalen kenan da rasa eh tun da ka san Niger da mun baro iyaye da komin mu da ban ce ma ba eh, in zamana nan gana da wamin ba ina zuwa dai ne ina dawo don in zo gida ma wani lokaci wata ɗaya wata biyu na dawo eh don saboda kyau da muka yi daina alhamdulillah muna jin daɗin ta insha Allah eh to zama gane dai abinda zan zan ce ma mutanen mu na can sauran matasa wanda muke can ina kiran su da yanzu rayuwar da ake ciki ta matsala a dai rayuwa da lokacin da ake ciki in yaro dai mai jini a jika ne muna gayyata shi da nan dai alhamdulillah muna cikin alhamdulillah muna jin daɗi kasuwancin muna tafiya yadda ya kamata karanta da insha Allah. wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.